da muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a hudu ga watan jimada a saniya shekara na shida. na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara na dubu ɗaya na dubu biyu da ishirin da hudu kalandar miladiya wannan kuma shine majalisinmu na saba'in da takwas a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya a aya na hudu mun karanta wannan ayar muna cikin tafsirinta muna shi da waɗansu fa'idodi za mu ɗora insha Allah daga inda muka tsaya fatan Allah madaukin sarki ya yi mana jagora sai ya sake karanta mana aya din bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياه ciki yana cewa kuliya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ce musu ya ahlal kitabi ya kuma abu talittafi ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalima sawa'in bainana wa bainakum wacce ita ke daidaitawa tsakaninmu da ku ita ce Allah na abu da illallah cewa kada mu bautata ma wani face Allah wala nushrika bihi shai'a kuma kada mu haɗa wani abu da shi wajen bauta ɗin. wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min la. kada sashen mu su ɗauki sashe a matsayin ababen bauta koma bayan shi Allah ɗin fa'inta wallau in suka juya baya suka ƙi zuwa a yi tarayya da su akan wannan kalima faƙulu to ya ku musulmi da kuka yi riko da wannan kalima ku ce ishadu ku yi mana shaida bi anna muslimun cewa mu kam muna nan daren a matsayinmu na musulmi mun fassara wannan ayar har izuwa inda ayar take bayanin kalima ɗan an ce kalima a nan ana nufin zance ne ba ba kalma guda ɗaya ba sahibin ashir na cewa wal kalimatu huna mutlikat ala wajiz an yi amfani da kalma ne ana nufin gajeren zance ko dunkulallen zance wadda ya game ma'anoni da dama to anan Allah bikin sarki ya fassara wannan kalima da aka ce annabi ya kira ahlul kitab su zo a yi tarayya a cikinta wacce in aka yi tarayya a cikinta za ta daidaita tsakaninmu da su a nan ƙara'inul hal na nuna cewa baina na ɗin wato annabi da musulmi nan ko wa kum wato su ahlul kitabi kenan kun ga farko ayar ba cewa ta yi kulu ba ko kulta ce tana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a madadin a ce kalimatin sawa'in baini wa bainakum hmm? tun da ahlul kitab kaga jam'i ne amma kul ana magana da mutum ɗaya ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai aka ce shawa'in bainana tsakaninmu wato ni da mabiyana shi yasa akan yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ake nufi shi kaɗai ba imma ana nufin da shi da mabiyansa ko ma ana nufin mabiyan nasa ne amma an yi magana an fuskantar da maganan zuwa gare shi domin mabiyan su gane mahimmancin magana su ɗauke shi da himma misali irin wannan alkur'ani mai girma inda Allah madaukin sarki zai magana da annabi ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada ka biyayya makafirai kada ka biyayya ma munafiqai ai annabi ma'sumi ne wannan kuma laifuffuka ne ba zai faru daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma ana yi ne da mu an fuskantar da zancen ma annabi sallallahu alaihi wasallam misalin da ya shafe shi ya shafe mu ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa kaga ya ce ya ayyuhan nabi bai ce idza tallaqtan nisaa ba sai ce idza tallaqtumun nisaa kaga ba da annabi kadai ake yi ba shi yasa aka yi jami'i nan, to anan wurin ma haka ne ana fuskantar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora amma dan a nuna maka abin ba khususiyya ce ta annaba ba sai da za a mayar da magana sai aka hada aka zo da shi a sigar jami wannan ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake gane cewa umarni ba ya ke ɗanci annabi ne, sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan ita ma wata fa'ida ce da ya dace mu rikita a duk lokacin da muke karanta irin wannan ayar ko wannan ayar da dairanta alkur'ani mai girma kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum bainana wa bainakum ay bainal musulmi wa ahlul mai cike kalmar sai Allah ya faɗe ta a jumloli dunkulallo guda uku na farko Allah na'budu illa illallah. kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi masa shirka da wani abu wala yattakhidha shine nabi din na uku wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu su dauki sashe a matsayin ababan bauta ko bayan Allah madaukakin sarki malamai suna tattaunawa dangane da hikima na faɗan waɗannan abubuwan guda uku a wancan karatun mun faɗi abu guda muka ce domin ƙarfafa kalmar saboda abin da ke da mahimmanci akan faɗe shi ta hanyoyi daban-daban domin ya zauna a kwakwale. ya ƙara tabbata saƙon ya isa sosai in an ce la ta'budu illallah hmm? aka ce la shirik billahi shay'an aka ce la tattakhid arbaban min dunillah saƙon asalin duka ɗaya ne kada ka ta wa kowa sai Allah kada ka yi shirka hmm? kada ka ɗauki kada ku riƙe sashe cikinku a matsayin ababen bauta to amma waɗansu malamai suna ƙara bayani sai daga cikin abubuwan da suke faɗa shine cewa maganan ya zo ne ba wai don tabbatar da haɗe ta Allah da bauta ba saboda wannan abu ne wanda kowa ya sani kuma duk mai bin addini ya san daga cikin muhkamat da asasiyat din addininsa shine abota ba Allah to siyakin ba ya zo ne domin tabbatar da cancantar Allah da bauta ba wannan ya ce duk ya cancanci duk wanda aka bashi a ashe daman ya san shi a siyakin ya zo ne domin kore cancantar bauta ma wani wanda ba Allah ba kamar yadda ayoyin da suka gabata suka ta yi magana akan cewa annabi isa almasih ibn maryam ba wanda ya cancanci bauta ba kuma babu wani wanda ya ce duk dalilan da masu bautata masa suke kafa hujja da shi don bautata masa ayoyin da muka karanta a gaba sun rushe dalilan ɗaya bayan ɗaya wannan shi gaba ne da wannan rushewa ɗin to shi yasa bai tsaya kan cewa Allah na abuda illallah ba saboda akwai wanda za su iya ce za su iya bautata ma Allah su ce suna bautan Allah sun yarda Allah ya cancanci bautan ba wanda ya cancanci bauta a ce Allah amma akwai wani ɗan burbuɗin shirka har yanzu tare da su yanzu ko mashirikan maka ba sun yarda ba la ilaha illallah ba suna sha labbaika la sharika laka Labbai labbaika la sharika lak illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak sun yadda Allah shi cancanci bauta amma kuma tare da Allah sun yadda akwai waɗansu ƙananan alloli da suna ganin Allah ya yarda a ta musu to shi yasa ya kawo wala nushrika bihi shay'a hada mu yi masa shirka da komai ya zanto tauhidi ne khalisa abinda bature ke kira strict monotheism wato ta Allah da gaske yadda babu wata sako-sako a ciki haka nan wannan wala ya tafi da ba'aduna ba'adan arzaban min laɗin shi ma kore waɗansu nau'uka ne na bauta da waɗansu suke yi ko da ko suna rai cewa su bautan Allah suke amma suna rikon waɗansu daga cikinsu a dalilin masana addini ko masu matsayi a addini su ba su matsayi irin matsayin Allah to shi ne Allah ya kore wannan gaba ɗaya ta yadda zai zanto za mu haɗu a kan tubalin ne wadda babu wanda ke saɓani a kai da mu da ku a halittar to kuma faɗa wancan satin shi wannan ayan na nuna kadaituwar annabawa wajen sako da suka zo da shi duk sun zo ne da sako na tauhidi ko kuma qur'ani a cike yake da wannan musamman a da aka ambaci an aiki waɗannan manzanni irin suratul a'raf laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu hakanan ila adin akahum hula قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا آه، وإلى ثمود أخاهم صالحا شيما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka na a can suratu hud haka na a suratu shu'ara hmm? duk saƙonnin annabawa kenan al'ambiya Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ko illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana eh, fa'budun wasu malaman suna ce abinda isa Allah ya ambaci waɗannan guda uku ɗin a magana da ahadin kitab musamman nasara saboda sun aikata duka uku ɗin abinda aka ce kada a yi ɗin su suna yi duka uku ɗin wannan shine abinda arrazi ya faɗa a cikin tafsirinsa yana cewa Allah ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku ne saboda li'annan nasara jama'u bai na hadihi salasa nasara sun hada waɗannan abubuwan guda uku a karkatarsu na farko ya ce sai abudu na gairar Allah an ce Allah na abu da illallah su suna bauta ta wani Allah shi ne almasih isa ne mare na biyu wa yushriku na bihi gairahu kuma suna wa Allah shirka da waninsa ko shi ma almasihun kansa suna masa shirka saboda me saboda suna sha innahu salisu salasa saboda sun yarda da trinity kaga trinity ko ai shirka ne ko sannan na uku ya ce suna ɗaukan eh, abin nan su a matsayin ababen bauta shi ne abu na uku ɗin ya ce to abin da ke nuni akan wannan na uku ɗin abubuwa ne da dama na farko annahum kanu yuti'unahum fi at-tahlil wa tahrim sun kasance suna musu biyayya wajen halatta musu abinda Allah ya haramta da kuma haramta musu abinda Allah ya halatta duk wanda ya maka haka kabe shi to ka bashi matsayin Allah hmm? kamar yadda ya zo a hadisin Ali ibn Hatim ko yaji annabi alaihi salatu wassalam yana karanta wannan ayan ittakhadhu ahbarahum wa arbaban min dunillah sun riki malamansu da masu bautansu su a matsayin ababen bauta koma bayan Allah sai Ali ya ce a'a ya rasulullah ba ma bautata musu ba bautansu suke yi ba sai annabi ya tambaye shi ya ce ba sa halatta musu abubuwan da haramun ne Allah ya haramta kuma su biyu suna yi ba sa haramta musu abin da yake halalun ne Allah ya halatta su kuma su ce sun haramta kuma su yi musu daya ya ce ana yi ya ce to ai wannan shi ne shi ne bautansu ɗin da suke yi shi ne ittikhazuhum ittikhadu ba'dihim ba'dan arbaban min dunillah sura na biyu arrazi na cewa kanu yasjuduna li ahbarihim sun kasance suna yin sujjada wajen gaida manyan malamansu to kaga ko a musulunci ba a yi wani sujjada cewa sai Allah madaukakin sarki wannan shi yasa da mu'az ne ko ibn jabal yaje ga inda suke gaida manyansu da sarakunansu da malamansu suna faɗa su jira shi ma da ya dawo sai shi to ai in dai girmamawa ne wannan to ai annabi shi ya fi cancanta a yi masa wannan girmamawa sai zo ya faɗi ya sujjada ya yi da annabi annabi ya ce masa ai ba a sujjada ba wani sai Allah har yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'imam haqqihi alaiha da zan sa wani cikin mutane yayi wani sujjada to da mace zan sa ta yi wa mijinta sujjada saboda girman sa a kanta to ba a yi wa wani sujjada in ba Allah ba la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun in Allah shi kadai kuke bauta ta masa to kar ka yi su kar ku yi su ba komai in ba shi ba shi yasa duk abun halitta suna ta Allah ne da sujjada in banda mutum da ake samun kangararru a cikinsa. sa shi a cikin suratul sajda suratu al Alhaji ko Allah mulkin sarki yana cewa alam tara yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر و والنجوم والشجر والجبال والشجر نعم والدواب وكثير من الناس هذا سؤال لا بيجي كثير با يجي دوك من دكي السماء دكاسا دوتا درانا دوازو والشمس والقمر والجبال kuma wan nujum da taurari da bishiyoyi da dabbobi gaba suna ma Allah madaukakin sarki tasbih eh, sujjada da kan mutane sai ce wa da kuma da yawa ma daga cikin mutane suna yin sujjada to yin sujjada ma wani ba Allah ba ba shi matsayi da Allah ya shiga ƙarƙashin ittikhadhu ba'dihim arbaban min dunillah har zai ce to nasara suna yin wannan sura na uku na wannan da suke yi yace abu muslim ya faɗi cewa na daga cikin mazhabar nasara cewa duk wanda ya zanto kammalalle wajen gyaran zuciya da ƙoƙarin bauta to zai samu wato tasiri na lahutu wato wani ɓangare na Allah madaukin sarki zai hululi a kansa zai wato ainihin sauka a kansa da wannan yanayin zai iya raya mamata zai iya warkar da wanda aka haifa makafi zai iya warkar da masu albars duk da cewa ba ta kiransu rab sai ce to amma abinda suka tabbatar musu da shirna duk aiki ne na Allah maɗaukakin sarki wannan ya sa sun riƙi waɗansu a matsayin Allah waɗanda ba Allah ba abu na hudu ce sun kasance suna bin abokanan eh, suna bin manyan malamansu wajen sabo sai ce tuku babu ma'anar ɗaukan wani a matsayin abin bauta sama da ka ya sa ka kai sabo ka bishi ka kwatanta shi da Allah kenan sai shi irin wannan shi ne wanda ke da riƙi san zuciyarsa yana bautata ma zuciyarsa shi ma wannan ya yi kama da wancan sannan yake fasabata annan nasara jama'u bai na hadihin umuris talata wannan ya tabbatar da cewa nasara sun haɗa waɗannan abubuwa guda uku munana wanda ke cewa muni da lalacin waɗannan abubuwan guda uku wato amari ne wanda yake kai kace abu ne da aka yi ittifaki tsakanin jumhurin mahankalta masu hankali a sun yarda cewa waɗannan ababen ba ababen yi bane ce saboda kafin annabi Isa alaihi salam ya zo ai mutane Allah suke bautatawa shi kadai to mai zai sa bayan zuwansa al'amarin ya canza a zo ana ɗaukan annabi isa alaihi salam a matsayin abin bauta sannan ya ce duk mai hankali ya san ashe ana da Allah sama da guda ko wani mikita ne ke bayar da Allah ya ce wannan abu ne wanda mai hankali na gaske ba zai yarda da shi ba haka nan ya ce idan har Allah madaukakin sarki shi ne mahalicci da bayansa da dukkan dangogin ni'ima to lallai shi ya waje ba kada a koma zuwa ga wani wajen halattawa ko haramtawa da biyayya da sunkuyawa da miƙa wuya in ba shi ba banda manyan malamai da manyan masu bauta ishito wannan ya yi maka bayanin abinda da ya sa aka sa waɗannan uku ɗin kenan kuma kun shi ma maganan ya fito fili ai ko to abin da ya dace a kira ahlul kitabe a kai kenan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah الشيخ محمد ابن صالح العثيمين yayi wata magana a saboda waɗansu mutane sukan sake baki su ce wani ba zai yi wani biyayya ba kowane irin biyayya sai dai ka yi biyayya ma Allah maɗaukakin sarki to sai ce anan da Allah ya ce min dunillah idan har Allah ne ya bayar da izini a yi biyayya ma wani aka yi ma wannan biyayya to an yi wa Allah ne to an yi wa an yi wa Allah ne saboda haka wannan baya shiga karkashin wannan ɗin wannan shine abin da waɗansu zaga suna tuhumar malamai su ce malamai suna san su. a kan abin da ya shafi addini wanda zai nuna maka abin da Allah yake so an shine malami in ka ce ba ruwanka da bin malami ta ina za ka san abin da Allah yake so in ka ce kai da kanka za ka yi Alkur'ani ko ka duki sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka karanta ka gane ka aiwatar da shi da kanka barnar da za ka yi ya fi gyaran da za ka yi ne sa Allah ya turo annabi bai turo da littafin kadai ba sai da ya turo annabi ya aiko shi da littafi sannan annabin nan ya yi tarbiyyar mutane ya koya musu karatun littafin ya koya musu aiki da littafin sannan kafin ya tafi ce su ne magadana to tun da babu annaban tare da kai an bai za ka ce magadan annabin nan ba wanka da su sai da kai ka je ka leƙa da kanka inda sun leƙan kai ma za ka ce daga nan sai ga mutum ya fara ɓaganiya ya fara zuwa da ababen da ba a taɓa ji ba a addini yana kuma ƙoƙarin eh, wato danganta fahimtarsa da ruɗunsa da nassosi na alkur'ani ko na sunna bai yiwa ka zama malami sai ka koya kuma ba ka koya wa kanka dole a marhaloli da dama sai an koya maka an yi maka jagora an ka kai inda za a tsayar da kai a to daga nan je ka ka samu asasiya ka ci gaba da bincike a lokacin za ka iya bambance tsakanin zare da abawa kuma ba za ka dulmiya ba ina fatan mun gane ah, a nan ne ya ƙara bayani da cewa na daga cikin mummunan ababai da ke faruwa yana faruwa da amma musamman yanzu kuma abin bakin ciki mu a zamaninmu na social media wannan abin ya yawaita yana cewa da dama idan wani malami ya yi zamiya hmm, wato ya faɗi a wajen kuskure to sai kaga mutane sun shiga shi lokacin yana cewa majallai da jaridu suna kokarin wai suna bayyana kurakuran waɗannan malamai ɗin suna kambaba su suna musu izzilanci lifidan nan ba amma shi da abin da ke faruwa ɗin ko suna musu wani yana da abokinsa ne ma malami ya ji ya yi wata magana ya ji ta a social media a madadin ya samu wannan malamin abokinsa ne ba wata na iya ko ɗalibansa ne ko malamansa ko karatu ya taɓa haɗa su kuma suna zantawa yau da kullum a madadin ya same shi ya nuna masa cewa kuskure in ya tabbata ma kuskuren ke a zai fita ne shi ma social media ya yi masa abin da mai ake cewa wankan mai ake cewa yawwa ya zo kawai shi ya masa wankan babban bargo yana ganin ya burge ke ganin wannan shi ne bayyana gaskiya shi ne tsaye kan gaskiya kuma ba ruwan shi da matsayin wannan malaman da girman wannan malaman da amfanuwar da malaman nan yake yi ma al'umma ba ruwan shi da wannan kuma zai fito shi ne kare gaskiyar to shek ibn usaimin ya ce a najeriya yake da yake faɗa wannan magana ya ce to wannan kuskure ya ce hakikanin lamari wannan aikin yana da cutarwa ta fuskoki guda uku ya ce fuska ta farko cutarwa ne ga shi mai rubutun ko mai magana a social media ɗin akan wani babban malami ya ce saboda mutanen da suke da sika da wannan malaman za su ga cewa shi ne da kuskure ma malamin Hmm? kuma matsayinsa zai ragu a wurinsu matsayinsa zai ragu a wurinsu na biyu shi wanda ake masarar dimma ya zanto mutum ne wanda ake girmama shi sai a gari daga cikin malaman ya an fara gaya masa maganganun banza ga wannan zai kara wato zai janyo waɗanda ba komai ba su ji cewa ai ba komai ba ne su ma za su iya magana a kansa to shi yasa za ku ga yanzu a social media za ku ga jahilai da ƙananan yara da samari za su kama sunan manyan malamai shi su ma za su yi masa raddi saboda ne suna ganin waɗanda malamai ne su ma ƴan uwan waɗancan suna fitowa kawai su yi raddi kuma da irin uslubi na rashin kunya sai kaga su ma kibar malantan tana raguwa a idan mutane kai wannan cutarwa ne malam ya ce ko idan har matsayin malamai ya raunana a cikin al'umma to al'ummar nan ta lalace saboda malamai su ne jagorori idan har matsayinsu suka raunana a zukatan gama garin mutane to waɗannan gama garin mutanen za su tawaya za su zanto kamar raƙuman da ba su da makiyaya Ko awaki waɗanda ba su da makiyaya ya ce fuska ta uku akwai ma wato ainihin gurgunta shari'a saboda mai saboda malamin da ya yi raddi ko wanda aka yi masa raddi in ya zo ya faɗi wata makana kuma gobe mutane ma za su yi shakkutu kada kuma ba ga shi ya faɗi wannan tana iya gobe wani malamin zai zai masa raddi shi kenan sai zanto abubuwan da ake ji daga wajen malamai kawai shine raddi wannan yi wannan raddi gobe shan yi wannan raddi shi kenan shi haibar addini ma yi wato ainihin raunana a zukatan mutane su zan ta su da wani malaman da suka gamsu da shi suna ganin masanin gaskiya ne kuma zai faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah kuma wannan shi ne abinda albaniyanci suke so abinda 'yan duniyanci suke so su zubar da kwarjinin malamai a idanun mutane domin in kwarjinin malamai ya tafi to kwarjinin addinin ma zai gushe a zukatan mutane malam ya ce wannan kunga fuskoki uku kenan na wato ainihin cutarwa sai ce a yake wajibi akan malamai a tsakaninsu idan ɗayansu ya yi kuskure su haɗu da shi su tattauna da shi in sun gane cewa ashe shi ne mai gaskiya sai su bi shi in kuma gaskiya tattare da su yake shi sai ya karba sai ya bi su ya ce ka ɗauka ma laufuri da annahu a barra alama huwa alai walahu waje a ɗauka ma abinda da ya faɗa akwai cutarwa a ciki ko amma yana da wata fuska ta ilimi saboda matsala ce ta sabani dama yace to ko da haka ne yace ina ganin bai ma dace a zo a fito ana rubuce-rubuce ana masa raddi ba kun ji ibn zaimin ba yace fala ara an yuradda alaihi abadan لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة لا شك أنه ضرر ya ce saboda raddi eh? da ba ni in ba ka karɓa ce ce ku ce da tattaunawa matsalar ilimi a gaban gama garin mutane ya ce wannan wato matsalar ilimi da malamai ke saɓani a kai ka zo gama garin mutane ka ce a nan ne kai za ka baje kolin kujojinka wadda in ka gaba ma ka tashi su ba za su yi kawo hujjar ko ba ya ce ka zo ka yi irin wannan a tsakaninsu wannan للي أبدأ من شو تروى يشي خصوصا في هذا الوقت يشي مسمم أولا اللوكشي حيث يوجد أناس يدعون إلى التقليل من شأن العلماء فأكو مثلا عند سنة كرا دا أدين قد إمر معلمين والكلام فيهم في المجالس ولن تسكي لوكر sana'arsu ko suna kira da inda an zauna a yi ta magana a kan malam wani ya yake ne ko ahalus ne wannan ya yi kuskure abu kaza ba su da abin da suke koyon ilimi a kai sai kurakuran malamai saboda mai li'annahum faqadu az-za'amata allati yuridunha fasaru mithla az-zu'ama'i al-akharin saboda sun rasa shugabanci da suke nema na ilimi sai suka zama irin sauran shugabannin na duniya alladhina aradu da'watar rasuli alaihi salatu wassalam lamma faqadu az-za'amata allati yuridunaha wadanna suka kishiyanci kira annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sun rasa shugabanci na duniya da suke nema walaysa lahum sabilun ila ma yuridun illa an yud'ifu al al-akhar kuma ba su da wata hanya na samun abin da suke nema din sai ya su yi ƙoƙarin suka da raunana wancan ɓangaren. Ya ce wannan ko haɗari ne mai girman gaske da haka duk ina ganin idan har an samu kuskure a wajen malami kowane malami ne mutum ba masumi bane zai iya yi kuskure bai matan ya yi kuskuren ba kuma kuskuren ba za ta bayyana gare shi ba sai an yi tattaunawa ta ilimi Hmm? so yana ganin a haɗu da shi a yi binciken matsalar tare in aka yi haka to wadda gaskiya ta bayyana gare shi wajibi ne ya bi gaskiya idan har ka yi masa maganan ma gaskiyar ba ta bayyana gare shi ba ba zuwa za ka yi cikin jama'a kana masa raddi ba ballantana kamar yadda waɗansu suke ma faɗa za ka ji mutum yana cewa da yana yi da dan uwansa malami ba yace ya nada kansa a matsayin mai halattawa ko mai haramtawa yana tuhumarsa da wannan abin da Allah ya ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban mai duniya. alhali kuma matsala ce ta hali. da magabata ma sun yi kuskure sun yi a kai. kuma hakan bai janyo ce ku ce ba ballantana rabuwan kai ko rabuwar zuciya a tsakanin shi ina fatan mana gane wannan abin da shef Ibn Uthaymeen ya shirya daga karkashin wannan dindunin dunillah Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa fa in tawallau in suka juya baya mana suka ki zo a haɗu da su akan wannan kalima ɗin. faƙulu kun ga magana ta fito ko cewa ba da annabi kada yake yi ba ko to musulmi gaba ɗayan ku kyale su hmm? wato in har ya bayyana cewa waɗannan da gangan suke ba sa son gaskiya ne shi ne tawalle ɗin sun juya baya ba wai don rashin ƙarfin hujja ba shi yasa ma Allah ya amfani da in ana saboda bayan hujjojin da aka yi ta faɗa tun farko wannan sura har zuwa nan in dai mutum yana son gaskiya ne to zai yi wahala ya juya baya ya ƙi karɓan wannan gaskiyar cewa annabi isa alaihi salam ba Allah ba ne ba wani ɓangare ne na Allah ba kuma Allah bai ce a bautata masa ba shi ma bai ce a bautata masa ba kuma bai cancanci bauta ba shi da mahaifiyarsa akwai mun ashirin ke cewa an zo da sharaɗin inna ne anan ya ce li anna tawalli ba'da nuhudi hadhihi al-hujja wa ma qablaha min al-adillati gharib al-wuqu' sai saboda kaucewa ya juya baya bayan duk waɗannan dalilan abu ne mai wahalan faruwa فالمقام محتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول هذا الشرط إذا سبب المقام يكون شيء أبدا يا داتي أتيزي توبكي فاروان ونن أبا وتكوتي والد فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا من شافك من شاف هذا موقف أنا إيشوا إذا أنت ابو إما أنا شك فاروسا وأبغى نبي وحلم فاروا وأبغى ما أتدان فاروسا كوبيدا شيء بس هم كم يفعل وما لن يشوا ذلك من مواقع الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صار بحيث يؤيس من إسلامهم إن حر يا كي sun kai irin wannan yanayin to ya kai yanayin da mutum yana ma ana kusan iya ɗeba ƙauna daga musulunci to in har sun kai irin wannan sai Allah ya ce to fa'aridu an hmm? ku fita harkar su ku yi riko ku kyamkyam da musulunci mun gani ko to sai ce bai iya nan bai ce faqulu ishhadu bi anna muslimun ku shaida cewa mun musulmi ne menene ma'anar cewa a gaya musu su shaida mun musulmi ne كالتسجيل وهذا ومعنى هذا التسجيل عليهم لئلا يظهر إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأننا مسلمون wato shagubai ake musu da kuma nuna musu cewa mu muna kan musuluncin ne saboda shi ne gaskiya saboda ka kowa ya shaida addini mu kenan saboda kada su yi su dan in an kyale su dan su je suna faɗa ko wani ya ɗauka cewa rauni na hujjar musulmi da suka ga su da hujjar da za su iya gamtar da su sa suka kyale su ko kuma a'a saboda addininsu na gaskiya ne shi yasa musulmi ba su iya gamsar da su ba a kada a ba su wannan dama musulmi su ci gaba da bayyana addininsu a kowane lokaci su ce ku shaida mu musulmi ne yasa ma ya zo da lafazin tauqidi ko bi anna muslimun kuma jumla ismiya cewa mu tabbas mu musulmi ne ba gudu ba ja da baya Shi ne gaskiya kuma in gaskiya kuke so shi za ku zo ku yi kuci ina fatan mun gane wannan shi ne ah, ma'anar cewa a kira ahlul kitabi su zanto shaida akan mu cewa mu musulmi ne eh wato tasjil alaihim ne a kafa musu hujja cewa su sun ƙi karɓar musulunci ne kuma duk dalilan da ya dace a kawo musu an riga an kawo su an daina tattaunawa da su ne saboda babu amfanin tattaunawa ɗin ba wai saboda akwai rauni wajen tattaunawa ɗin ko don abin da kai gaskiya ba ne ba mu fara da wuri ba ga lokacin namu ya ya tafi akwai waɗansu 'yan fa'idodi guda biyar da suka rage wadda na so a ce ba tattauna su ina jin za mu da su ah, sai sati mai zuwa in allah ya kai mu sai mu ƙarƙare su sannan mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga allah mana roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah ya sauwake mana yanayi na rayuwa ya yi wa shugabannin mu jagoranci ya shiryar da su izuwa ga abin da yake alkhairi a gare mu irin wanda zai kai mu izuwa ga yardan Allah madaukin sarki ba fushinsa ba Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته